Jama'a musulmi barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na talata sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisin tafsirin alkur'ani mai lamba ta ɗari da goma sha tara insha Allah a cikin jerin jerin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a irin wannan lokaci a wannan wata mai albarka wanda muka yi wa ke da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sanya mu daga cikin ma'abuta alƙur'ani ya sanya mu daga cikin waɗanda alƙur'ani zai ceta da kuma sanya mu daga cikin ƴancaccun bayi waɗanda za su rabauta a cikin wannan wata idan ba manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jerin jer surorin alƙur'ani wanda Allah madaukakin sarki a ciki ne ya fara saukarwa Manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi salama hukunce hukunce da dokoki da dimi-dimi bayan dawowansa garin Madina da ya yi ƙaura daga garin Makka mun fara jin bayani da Allah maɗaukakin sarki yake mana a kan hukunce hukunce na juyar da musulmai wato kallon ɗakin kudus zuwa ɗakin ka'aba a nan ne Allah ya gangaro yake wa muminai baki ɗayanmu tun zamanin manzon Allah har ƙarshen duniya irin baiwa da ya mana na ainihin wato aiko manzon Allah da sauran abubuwa na ni'ima da Allah ya mana mun kwana kan faɗin Allah madaukakin sarki فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر Haka ne, ko. أكرمك الله فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم نعم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين idan ba manta ba mun yi bayani game da menene hakikanin wato azzikir a shari'ance kamar yadda malamai suka yi bayani da kuma hanyar da mutum zai bi ya zama daga cikin mai ambatan Allah ambato na gaskiya domin babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi salama ambatan Allah to yaya manzan Allah ya tabbata ya ambaci Allah tun daga al'amarin tuna girman Allah a zuciyarsa da kuma yadda yake ainihin wato kiran Allah madaukakin sarki da sunayensa da sifofinsa madaukaka a lokaci daban-daban a wurare daban-daban a salo mabambanta to Allah madaukakin sarki ce babu shakka duk wanda ya ambace shi to shi ma Allah zai ambaci wannan bawa mun ji yaya ambatan Allah ga bawa yake ko Allah zai ɗaukaka kashi yayin yi wato girmama matsayinsa a cikin sauran halittu sannan Allah madaukakin sarki ce ki gode mini a bisa abubuwan da na cika muku na nimoni shi ma batu game da godiyar Allah mun ji ya ainihin wato ake san bawa ya gode wa Allah Allah maɗaukacin sarki sai ce kada ku butulce mu wato rashin godiyar Allah butulci ne Allah ka tsare mu daga cikin butulu ya Allah yake ya ayyuhal na amanu ya ku wadanda kuka bada imani da gaskiya ista'inu bis sabri was sala mun ji bayani game da ta yaya ake neman agaji da taimako na cin nasara duniya da lahira da haƙuri da sallah mun ji me ake cewa haƙuri yaya ainihin malamai suka alakanta haƙuri da ibadar azumi sannan menene alakar azumi da sallah da yasa Allah ya gwa masu a cikin wannan ayin yace duk wanda yake son ya ci nasara to ya nemi taimakon wannan nasarar tun a nan duniya balantana kuma a lahira da ainihin wato haƙuri da sallah mun ji hanyoyin da za a ji a nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma nau'o'in haƙuri ko haƙuri wajen barin saba wa Allah da irin yadda in kai hakan za ka iya kai ga cin nasara a rayuwanka har ma biyan bukata da kake so na hanyar tawassuli kana iya yi da wani abu da ka san ka bar shi domin Allah daga cikin ayyukan sabo mun ji misalin wancan da ya nemi zina da ainihin wato yar dan uwansa Allah ya kiyaye sannan mun ji cewa haƙuri daga cikin hanyoyin da suke tabbata shine mutum ya yi haƙuri wajen yi wa Allah da'a duk abin da Allah ya umarce ka da yi. ka yi haƙuri ka yi su a nan duniya ranar da za ka kwashi sakamako za ka ga cewa lallai ashe haƙurin da ka yi to yana da riba kwarai da gaske sannan muka ji cewa lallai haƙuri a cikin abubuwan da Allah ke ɗaura wa bayi na jarabawa na rayuwar yau da kullum matsaloli mabambanta da ke faruwa ga bayi da shi ma ana son ka yi haƙuri a wajen a nan ne ma har Allah maɗaukacin sarki zai zo mana bayani a ayoyin da za su biyo baya idan Allah ya jarabci bawa to ya ake son ma ya ainihin wato fara tunkaran wannan jarabawa shin da ihu ne da tumakasa da ya riga ko ku ta hanyar faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za mu zo mu ji a ayi gaba insha Allah to sannan muka tattauna batu game da yadda sallah ke da tasiri a zuciyan bawa da kuma gaɓoɓin jikinsa shi yasa aka ce duk wanda yake sallah to wannan sallar za ta hana shi daga alfasha da kuma munkari wato abubuwa da suke da abubuwan kyama na ɗabi'a da halaye da aikace-aikace sai Allah madaukakin sarki a ƙarshe aya ce ce inna Allah ma'a sabirin lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri wannan gabar yana tabbatar da cewa ashe Allah yana tare da bayinsa na musamman wannan shi suke cewa ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma akwai gama garin wato tarayya da Allah yake da bayinsa duka da mai biyayya da mai saba mushi da musulmi da kafiri da mai imani da mushriki da ahlus sunna da dan bid'a kowa Allah na tare da shi wani irin tarayya tarayya na yi wato sanin halin da kowa ke da abin da kowa ke aikatawa ina fata an gane shine wancan aya ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum duk inda mutum uku hudu biyu suka keɓe suna wani tattaunawa to Allah na tare da su da iliminsa shi yasa a aya yake thumma yunabbi'uhum bima amilu wallahu bi kulli bima ta'maluna alim ko Allah madaukakin sarki masani ne game da abin da kuke aikatawa kaje kenan wannan Allah na tare da kowa amma da iliminsa an gane wannan da ke ko da jinsa da ganinsa Allah na tare da kowa amma akwai tarayya wacce take keɓantacciya ita irin wannan tarayyar Allah baya yin shi tare da kowa sai waɗanda suka zan bayin shi na gaskiya kamar irin tarayyar da yake wa annabawa Qur'ani ya yi mana bayani irin wannan ko a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin kogon da ya fake da shi da abokin shi abubakar lokacin da za su yi hijira daga maka zuwa madina mushrikai suka biyo sawu kun san suna ciki abubakar ya fara tsoro yana cewa da ɗayansu zai kallo ƙasa to zai hange mu saboda ga sawunsa a wajen kogon muna ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ma zannuka bisnaini Allahu salikuhuma me kake tunani ga mutane biyu wanda Allah shine na uku su to kaga wannan tarayyar da Allah yake wa manzon Allah tarayya ne na taimako ma'iyya ma'iyyatun nasr wa ta'yi tarayya ne na ainihin wato cin nasara da kuma karfafan zuciya ina fatan jama'a gani to irin wannan tarayyar to Allah na yin shi ne ga masu imani kadai to irin shi ne anan masu haƙuri Allah na tare da su irin tarayyar da Allah ba ya yi shi tare da waɗanda ba su cikin masu haƙuri ina fata an gani sannan muka ji wani ainihin wato zance daga zainu al'adidi na ko wannan jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aliyu dan Hassan dan aliyu dan abi talibi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yadda wanda ya ba da labari game da halin da masu haƙuri za su girbi sakamakon su ranar tashin alkiyama wanda ko hisabi ba za a yi musu ba haka ne ko yake da haka da an tashe alkiyama sai a ce musu su tafi aljanna kafin a fara hisabi shine inna Allah a a a menene yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah zai baiwa masu haƙuri sakamakon su ba tare da ainihi wato hisabi ba to bayan da muka gama jin wannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani a cikin zancensa Allah ya ce wala taqulu na'am wala تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون الله ما دوكا سين سلكي a wannan gaban sai ainihin wato karkatar da tunaninmu zuwa ga halin da wasu bayi daga cikin bayin Allah waliyai na musamman suke ainihin wato ciki yake ba muminai labari Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat da kai kada ku kuskura ku ce da waɗanda aka kashe akan tafarshin Allah wajen ɗaukaka addinin Allah kada ku ce musu matattu Allah ya ce bal ahya'un su dinnan? nan rayayyu ne ba matattu wani da kuke tunani walakin la tash'urun sai dai ba ku san irin wato rayuwan da suke ciki ba rayuwa ne wanda babu wanda ya san shi sai Allah mahalicin shi da haka ku a tunaninku kuna ganin matattu ne ko har ma kuke ce musu matatu ya Allah yake kada ku ƙara ce musu wannan suna na matatu rayayyu ne su rayuwa ta musamman wanda babu wanda ya san shi sai Allah wannan aya tana ɗauke da ainihin wato matsaloli wanda za mu tattauna kaɗan daga ciki saboda akwai can gaba cikin suratu Ali Imran za mu zo kan wasu jerin ayoyi da Allah ya ƙara maimaita salon zance makamancin wannan akan dai waɗanda aka kashe akan tafarkin Allah ne Allah yake wala tahsabanna alladhina qutilu ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات أمواتا بل أحياء عند ربهم بل أحياء عند ربهم يرزق نعم بل الأحياء عند ربهم يرزقون كنت يتولى آية الله مدعوك كنسر كيتي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا دقي lissafin kwakwalwanku kada ma ya ba ku cewa duk wanda aka kashe akan tafarkin Allah a matsayin mamaci ba matacce bane irin sauran mutane kada ma ku lissafa haka la sabanna daga al-hisab ko to kada lissafin kwakwallon ku ya ba ku cewa matattu ne Allah ya ce bal a'a ahya'un kamar yadda ya faɗi anan Allah ya ce rayayyu ne inda rabbihim amma rayuwan a wajen ubangijinsu ba irin rayuwan da kuka sani ba sannan kuma yurzakun Allah yana azurta su arziki na musamman arziki na ban mamaki to ji waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani game da halin da waɗanda aka kashe su akan tafarkin addinin Allah musamman qatilul ma'raka kamar yadda zamu zo mu tattauna daga cikin abubuwan da zamu tattauna insha Allah a ƙarƙashin wannan aya shine maganganun da malamai suka yi game da sababu nuzulil aya wai wani sababi yasa Allah ya saukar da wannan aya idan ka karanta al-Imam al-Wahidi a cikin littafinsa asbabun nuzul dalilan saukan ayoyin alkur'ani ya tattauna dalilai da dama daga ciki ya kawo cewa wannan aya ta sauka ne sanadin wato waɗanda aka kashe a yaƙin badar yaƙi na farko da aka fara yi a tarihin musulunci bayan manzon Allah ya dawo garin Madina ya samu ainihin wato ƙarfin gwamnati tare da ainihin wato sojoji waɗancan kafiran har ila yau ba su haƙura sun bar manzan Allah ya yi addini shi yadda Allah yake so ba da haka suka nemi su zo su ainihin wato gama da manzan Allah a nan ne manzan Allah sai Allah ya bashi dama Allah yake udina lillazina yuqataluna bi annahum zulim Allah yake to it is time lokaci yayi zaluncin da aka yi muku yayi yawa da haka yanzu ku je ku mai da martani wannan shine ɗabi'ar muminai mumini baya farma kowa har sai in an nemi a hana shi addinin Allah to anan sai Allah ya bashi dama cewa ku je ku kare kanku ku nema wa kanku yanci to haka Allah ya yi wa manzon Allah umarni ya bashi izini cewa su je su dauki ainihin wato a mataki a kansu to haka je aka wannan yaki yakin badar yakin da musulmai suka samu gagarumin nasara anan ne aka kashe wasu manya-manyan gingima-gingiman shugabannin mushirkai irin su abu jahal irin su umayya ibn khalaf da an yi wato makamancin su su bakwai din nan shuwa jagororin shirka na garin maka to anan Allah madaukakin sarki kawo wa'azin su aka kashe mushrikai sama da saba'in a wannan yakin wani abun mamaki su ko musulmai ba a kashe kowa a su ba sai mutum goma sha hudu mutum hudu daga cikin kabilan khazraj cikin ansarawa kaga saura goma ko biyu cikin kabilan aus su ma cikin ansarawa waɗannan su ne adadin mutanen ansar da aka kashe su shida sauran guda takwas ɗin daga cikin muhajirai to shine bayan an koma gida sauran sahabbai da 'yan uwan waɗannan da aka kashe kiyayensu da waɗanda suke waliyansu mata da 'ya'ya sai zan lokaci bayan lokaci suna suna halin wato waɗannan yan uwan nasu cewa so yanzu gashi ba mu san halin da waɗanda aka kashe mana a wancan yakin suke ciki ba shi ne sai Allah yake ku kwantar da hankalin ku ga halin da suke ciki shi ne sai aka saukar da wannan aya jama'a mu gane wannan da ke ko za mu zo mu ji su wane ne waɗannan sahabbai da suka yi wannan suka samu wannan darajar mutuwar shahada a wannan yaki wasu kuma suka ce an saukar da ayan nan ne daga cikin bayanan al-imam al-bagawi ne littafin a ma'alimu tanzil tafsirin shi kenan na al-qur'ani tafsirul bagawi bagawi ne sharhu sunna da kake yi to shi ma ya kawo wannan a matsayin sababin saukar aya yace an saukar ne akan mutane goma sha hudu da aka kashe a yakin yakin badar ina fata an gane mutum shida cikin ansar mutum takwas cikin muhajiru sai ainihin wato malamai suka ce wasu suka ce dalilin da ya sa aka saukar da wannan aya wasu ainihin wato makaranta alkur'anin manzan Allah ne da ainihin wato wasu mutane suka kashe wa manzan Allah Mamun bukari ya fitar da hadithin kamar yadda anas dan malik ya ba da labari anas ya ce wasu shugabanni ne suka taho na kafirci suka zo da sunan cewa sun musulunta daga cikinsu akwai wani wanda ake cewa ri'il ri'ilu akwai wanda ake cewa zakwan akwai kuma wanda ake cewa afiyata sai kuma wasu a ƙabilu da suka taho suka zo suka cewa manzan Allah sun musulunta amma su wakilan sauran al'ummar su ne da haka manzan Allah ya hada su da waɗanda za a tafi da su garinsu su je su koya wa mutane addini a can manzon Allah ya farin ciki ya murna ashe yaudara suka zo yi Allah ya nemo makaranta alkur'ani waɗanda aka ce diddare hajjiji suke yi fi ta tilawa suna muraja da rana su uni a masallaci mutum saba'in annabi ya hada su da shi ya ce ga su je koya muku alkur'ani su koya muku sallah da kaza da kaza da kaza ana sai ce ana kama hanya suna zuwa wani waje inda ake kira bi'iru a a menene bi'iru ma'una bi'iru ma'una a wannan rijiyar suka kama mutanen na ashe sun sa mutanen su yi kwantan fauna a wajen suna isa wajen ashe suka furkuto da makamai sai suka yi waɗannan sahabban zuri sahabban da suke on armed ba wani makami a hannunsu hasali ma har an ce akwai ainihin wato raƙuma da annabi sallallahu alaihi wasallama wasunsu da suka zo garin madina sai suka kama zazzabi garin bai karɓe su ba annabi ya ce a je a tattara su wajen raƙuman da ake kiwo a ta ba su fitsari da nonon raƙumi za su warke kaji antibiotics da maza Allah ya ba su matsiyata suka sha suka warke aiko sai suka je suka yi wato yi wa waɗannan sahabban zobe gaba ɗaya suka kwantar da su suka yanka su suka caccaka idanunsu da na raƙuman suka kora suka gudu da su labari ya iso manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne za ku ji ana ce sai da annabi ya kwana talatin yana alƙunuti a sallah yana tsine musu albarka yana Allahumma al'an ri'il wa zakwan wa asiya afata Allah wa rasula Allah ka tsine waɗannan mutanen sun saba wa Allah sun saba wa kwana talatin annabi yana musu kuni wa Anas sai ya ce waɗannan mutanen da Allah madaukakin sarki ya ga irin yadda manzo Allah ya shiga damuwa ai ko mutum zai shiga damuwa ko ordinary mutane kai ko kaji sabayin aka kashe maka yaya ballantana mutane mutanen kuma ba ba gama gari ba makaranta alkur'ani ana ce ce ma qurra'u muke kiransu qurra'u saboda karatunsu da Alƙur'ani yake sunansu su kenan amma haka aka je aka yi musu wannan kisan gilla to shine sai Allah madaukakin sarki ya so ya kwantarwa da manzon Allah hankali domin an fara saukar da wani wani aya wanda ana ce an shafe karatun aya shine cewa ala ballighu anna qaumana bi anna qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana ayar qur'ani ce aka saukar manzon Allah amma daga bisani aka shafe aya su waɗannan ƙurra'u ɗin sai Allah ya ba su darajar mutuwar shahada shi ne Allah maɗaukacin sarki yake tambaya su me kuke son a yi muku sai suka ce ala abli ballighu anna qaumana ya Allah bi a baiwa mutanen mu labarin halin da muke ciki su daina damuwa su suna damuwa an kashe muku amma abin da muka samu na yardan Allah da ni'ima ai ya fiye mana abin da muka baro da haka a kwantar musu da hankali shine kai Allah ya saukar da wannan aya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat har ila yau suka ce wannan aya wasu malamai suka ce an saukar ne akan ainihin wato shuhada'u uhud kaga waɗancan sun ce badar ko wasu malamai kuma suka ce akan shuhada'u uhud su hamza da aka kashe wa manzo Allah a yakin uhud wanda anan sahabbai su ma sama da saba'in su ma suka shahada shi yasa mushrikai a yakin Uhud suka je suna bugun kirji suna alfahari suna murna cewa mun rama mutanenmu da aka kashe a yakin Badar ina fata an gane manzo Allah ya zo ta mutu sallah ana ta kawo yana ta mutu sallah Hamza ya fara yi wa sallah manzo Allah ya bakin kiki da an yi su kisan Hamza To a nan ya suma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kamar da zamu zo mu ji yace Allah maɗaukakin sarki ya sanya rayukan waɗannan shahidan a ainihin wato jikin wasu tsuntsaye kwarra na aljanna waɗannan tsuntsayen za su rinka zuwa wajen wato bakin nahar kogi ko ƙoraman aljanna suna ci suna sha suna shawagi idan suka je suka yi shi ni'imomi sai su koma wani bishiya da ke ƙarƙashin al'arashin Allah wanda a jikin bishiyar akwai tukwane a rarrataye sai su je su ainihin wato zauna a jikin wannan tukwanen sai su kwanta to haka za su ci gaba da rayuwa har tashin alkiyama ne sai Allah ya zo ya same su ce ya ku bayina da kuka samu wannan darajar mutuwar shahada me kuke son muku ne sai su ce Allah me kuma za ka yi mana da ya fi da muke ciki shi kenan sai a rabu da su bayan lokaci sai a sake dawowa wai ku nan ne kuke son a muku ne to da suka ga yadda aka matsa musu da tambaya sai suka ce mu kan muna ganin abin da kawai za a yi mana shine a ba yan baya labarin halin da muke shine sai Allah ya sauka da wala qulu liman yastabqi sabila amwat jama'a ana fahimta ko to wani ya gama gama shan zaƙin labarin bari mu karanto mana shi mu je abin da an yi wato malamai suka ce al-imam ibnu kathiri za mu fara da kanshi da ya kawo wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bis sabri was salah sai ce lamma faraga ta'ala min bayani al-amri bishir bishukri shara'a fi bayani as-sabri wal irshad wal isti'ana bis sabri was salah bayan da Allah madaukakin sarki gama ba mu labari akan afwan ba nan bane nan da yace wa qawluhu ta'ala wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun sai ce yukhbiru ta'ala anna ash-shuhada'a fi barzakhihim ahya'un yurzaqun Allah madaukakin sarki yana ba mu labari a cikin waɗannan ayan cewa waɗanda suke samu darajar mutuwar shahada to rayayyu ne su a cikin su. rayuwar barzahu da suke yi kun san rayuwa kashi-kashi ne ko an yi wata rayuwa kafin Allah ya fara halitta wanda malamai ke kira alamu zarri kowa a lokacin Allah ya yi shi amma kuma bai riga ba a zan halice shi ba shi da za a fara halittar sai aka fara daga kan annabi adam ai shine lokacin da aka halitta annabi adam Allah maɗaukacin sarki ya gwada mishi zuri'an shi gaba daya da kai da ni ɗin nan duk sai da ya gamu ina fata an gani Allah maɗaukacin sarki ce to waɗannan su ne zura'anka har tashin alkiyama aka ce da annabi adam ma ya kalle su ya kalle su sai ya ga wani farin saurayi gwanin ban sha'awa yana kazar-kazar sai sai ya Allah waye wannan sai aka ce daga cikin 'ya'yanka ne da jikokinka mai suna Dawud alaihi salam annabi Dawud ya dai sai ka ya Allah ya burge ni shekaru nawa aka kaddara mushi a rayuwa aka ce an kaddara mushi shekaru 60 irin nasu na zamanin su sai ce Allah ai kin yayi kada a ƙara mushi 40 a cikin nawa sai annabi Adam Allah ya kaddara mushi shekara dubu ne sai ya ɗiwo 40 a ƙara mishi yake na sai Allah ya ce an mushi shi yasa a lokacin da annabi adam ya shekara 960 a duniya sai ga mala'ikan mutuwa annabi adam ya ce ya labari ne ta san kudin na san wa allama adam asma'a kullaha annabi adam ya san mala'ikan mutuwa kuma ya san ya zo mai yazo yi sai ke ko me kawo ka ita a lokaci yayi Allah ya turo ni karbai ka haba ni fa tun kafin zuwa zo an gaya min shekaru na shekara dubu zan yi za ka je ka gaya wa Allah da saura ne sai Allah ya kira shi ce ya Adam ka manta yadda muka yi da kai a farkon halitta ba ka ba arba'in ka ba wani ba ne maza Allah ya ce fana shi ya Adam sai Adam ya manta shekara ta ai ya manta kuma yanzu ya ji daɗin duniyar <laughs> Maza Allah ya ce to wannan sanadin ya ƴaƴan shi da zuri'a shi suka zama masu mantuwa kai ma sai an zo a yi magana da kai tiryan tiryan kamar duka kenan ana kiran ka to ya wane ina kake sai ka ce lafiya muna nan muna kiran ka zamu tafi ka ina ba kai muka ce zamu tafi ya kwanta shi ma <laughs> daga na ga sawa dan adam al insani bai mantuwa to abin da gado ne yau an gano ne da ko a shayi wannan rayuwar shi ake kira alamu zari to sannan aka zo aka yi wani rayuwa wanda yake ainihin wato gabatan na barzaku ko kuma rayuwar mahaifa ga waɗanda Allah ya haɗa halittarsa a mahaifa shine daga lokacin da ɗigon maniyinka ya sauka mahaifan mahaifiyarka daga gadon bayan mahaifinka zama an gano wannan da ke kowane ɗan adam akwai wasu halittu da Allah ya juna mashi in yana da rabon wasu halittu su fito a cikin shi daga cikin wancan dai na annabi adam shine in kai aure sai ka rinka yin wato saka shi a mahaifan matarka ta kuma ta rene shi tsawon watanni shida a afuwan tara ake yi a nan wasu su gaza da kaɗan wasu su tara rayuwar yadda Allah ya tsara wa uwa to wannan shi ne alamun bakan rayuwar ciki sai wannan alamun duniya rayuwar duniya wanda wannan ba ta gaba kowa da take ba ko da daɗin shi da zaƙin shi kowa ya sani na fata fahimta waɗancan na baya ne saboda mantuwa da jahilcin ɗan adam sai an ba shi labarin amma wannan shi ma bayan ka fara da farko shi ma baka san komai ba Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a tunda aka fitar da kai jahili kake fitik baka san komai ba da haka sai an baka labari a ce lokacin kana karami ka taba yin kaza ka taba yin kaza baka sani ba sai bayan ka dan girma ka tasa ka fara hankali to lokacin zaka fara sanin bambancin hagu da dama ina fata gane har ka fara nuna wa Allah ka fi shi wa yau Allah ya ce ka yi shaki ba haka bane ka duba dan adam da kikiwa Allah ya shirya da mu to wannan shine rayuwar duniya to aka gama wannan rayuwa ta uku kenan cikin tsarin rayuwar dan adam to rayuwa ta hudu shine alamul barzakhiyya rayuwar barzakhu shine yayin da mutum ya kare rayuwar da zai yi a nan shi kuma gwargwadon shekarun da ka ɗebo wa kanka wani ya ɗibo Tafan biyu da aka yana zuwa duniya ya in ya ce koma ya gama kenan wani ya ɗibo kwana biyar wani ranar suna yake komawa wani ya ce shekara wani shekara goma ashirin talatin hamsin sittin har gwargwadon abin da Allah ya tsada to kowa zai zo yana shi ma sai ya koma rayuwar barzaku rayuwar barzaku ko shine ake yi a cikin kabari to wannan rayuwar to ita ma hakika ce gaskiya ce wacce a cikinta akwai ni'ima akwai azaba ni'ima ga wanda yawa Allah biyayya daga wannan rayuwar zai fara ganin ni'imar bai to a ciki ne waɗannan shuhada din Allah yake ba mu labarin rayuwar cewa ba matattu bane rayuwi ne a wajen Sun gane alaƙar bayanin da wannan ko to sannan akwai waɗanda su kuma a cikin wannan rayuwar su ba cikin ni'ima suke ba kamar yadda waɗannan shuhadawa suke cikin ni'ima su kuma suna cikin azaba ne su ne waɗanda suka saba wa Allah shi ma za mu zo mu ji ƙur'ani zai ba mu labari can gaba game da ainihin wato fir'auna da mutane shi Allah ya ce annaru na alaiha ghuduwan wa ashiya su irin rayuwar da suke safiya da bariki azaba Allah yake miki da wuta wannan shine halin da kafirai za su zama a cikin kabari shi ma kowa da gwargwadon shekarun da zai yi amma wannan tsawon shekarun ya fi na duniya dan a yanzu da muke magana ko wanda ya shekara dubu yana wannan rayuwar to kai ma Allah ka ɗaya san nawa za ka yi haka da haka kada ka fata wancan mai tsayin da wannan takaitacce wani a cikin shekaru talatin da zai yi a nan a zai bata shekaru dubu ko dubunne da zai yi a can kuma shi ma wancan marare ne akan asalin na ƙarshen shi ne rayuwar kiyama kenan nan ne inda za a ware wamtazul yawma ayyuhal muslimin gida biyu ne fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'ir Allah ka sanya mu daga cikin mazuwa aljanna Allah ka tsare mu daga wuta to idan ka fahimci wannan sai an yi wato al-Imam Ibn Kathir yake cewa wannan rayuwa na barzaku an fahimta ko to anan ne Allah ke babu labari cewa wanda ya mutuwa shahada to shi a raye yake a wannan rayuwar kuma Allah na azurta su da arziki irin na wannan rayuwa jama'a mun fahimta ko yawwa in jifa-jifai ake hawa a can suna can suna hawa in gine-ginen gida ake yi suna nan suna giginawa ba a nan da haka ake ganin mutum ya more ba a gan shi yana gina gida a gan shi yana hawa motoci yana a auri saki shi ne ya more duniya ko <laughs> mala yake kama ja a fi sahih muslim kama yadda ya zo a cikin sahih muslim bari mu ji hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake arwaha shuhada'i fi hawa filifarin hadri kun ga rayukan wato shahidai yana nan a makalkali a jikin wasu tsuntsaye ƙwarra, an fahimta ko tasrahu fil janna suna shawagi a cikin aljanna haitu sha'ad inda suka ga dama suke tashi su je to anan malamai sai suke maganganu a ah, alamuddin dinin da da zo yana magana cikin hadisin nan ya ce abinda ake nufi su ran rayuwar wato ran kowane shahidi shine yake komawa ya zama kamar tsuntsun kamar yadda za mu zo wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ran kowane za mu ji shi yanzu ba da jimawa ba to yana zamowa tsuntsu nan kuma kaji an ce ran za a saka ne a cikin tsuntsayen aljanna to ne sai a malam iraki yake cewa rayuwar ne ake maida su su zama tsuntsaye saboda an yi wato shawagin da za su rinka kaiwa suna komowa su malam su kuwa suka ce da wasu malamai da suka magana kan hadisin nan suka ce a ba wai ran ne zai zama tsuntsu ba za a saka ne a cikin tsuntsaye kamar yadda wasu abin suka bayyana su tsuntsaye za su rinka yawo da su an fahimta ko wasu kuma ce a Rayuwar nasu ne za su narke a cikin tsuntsayen sai su ta nasukul arwa ke ko da aka tsuntsayen duk inda suka je da rayukan za su rinka yawo to barkar jiya abu da annabi yake yake sai su rinka shawagi a cikin aljanna a cikin da suka ga dama sun a ilaka na kanadiri sannan sai su koma kamar yadda tsuntsu ke koma cikin shekai shi akan bishiya ko to sai su koma cikin wasu tukunya wanda suke makalkale a jikin bishiya mu'allaqatun tahta al'arsh suna makalkali a cikin al'arshin Allah fattala alaihim rabbuka itla'atan sai ubangijinka sai ya je ya kalli waɗannan wato rayayyun halittun sai Allah ya ce musu faqala ma za ta bugu me kuke bukata ne faqalu sai ya rabbuna aw ya rabbana wa ayi shay'in nabji haba ya Allah wannan jin daɗin to me kuma za mu bukata ne wai an fahimta ko wa a'taita na ma lam tu'ti ahadan min khalqi bayan da shi ka ba mu abin da baka taba ba wani daga cikin halittunka ba ai muna ganin an mana komai ba sai mun bukaci wani abu ba thumma ada alayhi bayan wani lokaci sai a sake dawo musu bi misli hada a ƙara cewa wai me kuke bukata ne Allah ya san akwai abin da suke bukata amma saboda gajen ilimin dan adam bai ma san abin ba ya ce wai me kuke bukata ne an fahimta ko falan mara au annahum la yutrakuna min an yusalu idan suka gafa an matsa musu da tambaya an kibarin su ana ce musu dai su faɗi me suke so an gane fa yaqulu rabbu jalla jalalu sai ubangiji mabuwayi da daukaka sai yake ko kuma qalu idan aka sake tabbaya sai ce nuridu an taruddana ila ila dari duniya to ya Allah abinda muke so shine a sake maida mu rayuwar duniya fa nuqatila fi sabilik sai mu je mu sake yin yaki wajen ɗaukaka addininka mu sake zuwa wani yakin a sake kashe mu hatta na kutula fi kamar ratan ukra a ƙara kashe mu karo na biyu kaji yanzu ma burin a su sake dawowa a kuma kashe su ake yi amma da farko da ba su san rayuwar da za a je ba kowa na nokewa ba ga bane kamar da Allah ya ba mu labarin cikin suratul azab ko ha antum haula'i tud'auna li a ba shi ba menene wancan a a na'am subhanallah to Allah shi kyauta ma'ana idan aka ce musu su tafi zuwa yaƙi sai su rinka nokewa ba sa son mutuwa idza qila lakum infiru fi sabilillah istaqaltum ila al in aka ce ku fita hadi sai ga kowa na nokewa saboda kowa na biya kan mutuwa to yau gashi da waɗanda aka kashe suka samu darajar mutuwar shahada da suka je suka gano alkhairan yanzu kuma sai suna burin a sake dawowa da su a ƙara kashe su su sake dawowa yau an gane wannan da ke ko to a nan ne sai Allah ya ce musu ayya ai wannan al'umman ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na riga na yi alkawarin duk wanda ya mutu a cikin su ba zai dawo ba bani Isra'ila dai mun mutu wannan gatar wasu sun mutu mun ƙara dawowa da rayuwarsu amma wannan abin al'umman manzon Allah gashi annabi sallallahu alaihi wasallama yake za su ce a sake maida su a kashe su karo na biyu su dawo limaya ya rauna min sawabi shahada saboda irin sakamako da suka gani na wanda ya mutu shahada fa yaqulu rabbu jalla jalali sai ubangiji magwayi da ya ce, inni katabtu annahum ilaiha la yarji'u ai na riga na alƙawarin duk wanda ya mutu cikin wannan al'umma ba zai sake dawowa rayuwar nan ba ya gama da rayuwar kenan sai dai ta gaba a cikin hadisi al-Imam Ahmad wanda wannan hadisin ya zo da wani irin isnadi mai ban sha'awa bari ku isnadi yace rawal imamu ahmad an al-imam shafi'i an imam malik <laughs> imamu ahmad imamu ahli sunna sai daga cikin limaman mazahibul arba'a ya rawaiti hadisi daga malamin shi al-imam shafi'i shi ma ɗaya daga cikin al'a'immatul arba'a al-mazahibul arba'a dama shi yasa take ji ake cewa ahmadu almajirin shafi'i ne shi kuma shafi'i hadisin ya koyo shi ne daga shi ma malamin shi al'imamu malik kaga riwayatul a'imma kenan ahmad daga shafi'i daga malik shi kuma malik daga malamin shi az-zuhri muhammad ibn shihab kenan ko shi kuma daga abdurrahman dan ka'ab dan malik wannan malik ɗaya daga cikin as-salatan ladina kullu shi kuma abdurrahman din daga mahaifin shi ka abu dan Malik ina fata an gane wannan silsila kenan hadiya ingancin wannan hadisin kaman kaman zinari ina fata an gane shine ka abu dan Malik yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ya rada maka Allah bada gare shi yace nasmatul mu'mini au afwan nasamatu haka ake karantawa an fahimta ko duka kalmomin ana musu fataha nasama an gane ko nasamatul mu'mini ta'iru a hadisi na nabi ce ran mumini shine ma'anar sama. ran shi to kamar tsuntsu ne allaku fi shajaril janna wanda za a rataya a bishiyan aljanna hatta yarji'ahu Allah ila jasadihi yawma yab'ath haka zai ta rayuwa a karkashin wannan bishiyar haske ranar da Allah zai sake tayar da su da zai musu hisabi sannan sai ce ran ya dawo jikin shi to wannan kaga ya kawo umumin duk wani mumini haka Allah zai mishi wancan kuma hususi duk wani wanda ya mutuwar shahada ina fatan jama'a gani wasu malamai sun yi kokarin yaya za su ainihi wato gwada hadisan wasu suka ce shuhada'un ne ake magana a nan inda duk wani shahidi alaman ne, wasu kuma suka ce a'a akwai muminan da ba su samu darajar shahada ba su ma Allah zai kai rayuwarsu wajen to amma su kaji ba a ce za a sanya ransa a kwarran tsuntsaye ba daga nan za a bambance su in an ga ran da ke jikin koren tsuntsu to wannan na shahidi ne ordinary kuma wanda za a ga yana shawagi wannan kuma ordinary mumini ne wallahu ala wa ala to bayan da alimamu imamu ibnu kathir ya kawo wannan sai tsallake shi iya abin da ya bawa da labari kenan to sai mu koma cikin tasirin al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi nan ne inda shi ya kwararo bayanai amma shi ma ba a ƙarƙashin wannan ayan ba domin bai tsaya ya fada da zance a nan ba sai da ya tafi can ɗaya ayan da kuka ga alaran ma ya dawo mana na cikin suratu Ali Imran jama'a gane wannan da ke ko da haka muka je muka ɗauko bayanin da ya yi a can za mu ɗan tattauna mana saboda a mu ci moriyar bayanan da ke ciki don ba mu san guda nawa a cikinmu ne Allah zai raya zuwa wancan lokacin ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da aka gashi a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujalladi na biyar an fahimta ko shafi na ɗari hudu da shida daga ne fara bayani a ƙarƙashin wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat malam yace zai tattauna matsaloli guda takwas ba lallai mu karanta mana su duka ba nan za mu biyo bashin sauran sai an je can amma za mu ɗauko wasu gaɓoɓi masu matuƙar muhimmanci malam yace al'ula matsala ta farko lamma bayyana Allah ta'ala anna ma jara yawma uhud kun sa a cikin suratu ali imran nan aka bada tarihin yakin uhud ko to Allah ya tuna wa mu'mini abin da ya faru a yakin Uhud cewa ku kuka jawo kanku kun ji an ce an kashe mutane da yawa ko amma a kan waɗanda aka kashe ba su kai wannan adadi ba to sai Allah ya miki ishara akan cewa ku kuka ja aka yi muku irin wannan ainihin wato kisa to amma ku tuna ai kuma an ba ku nasara a yakin badar ina fata an gane eh dama alharbu tijalu ko eh, yaki kamar ruwan rijiya ne ba yadda za a yi mutum ya jawo ruwa a rijiya a daidai sanda yake jan gugar shi ma gugan na ne yana jan shi ba zai yiwu a ce kai kaɗai za ka ja kawai ka fita ka? za a ga kai ma kana tangal-tangal to ka ja ne in ja ka haka yaƙi yake yau nasara gare ka gobe ga an yi wato abokin yaƙin ka wannan na daga cikin jahilcin kafiran duniya su tunaninsu idan suna da ƙarfin kayan yaki da sojoji to suna ɗauka kullun yaki it is on their own side mana it is a favor on their side wato nasara ne ta bangaren su eh, abin da ke faruwa yanzu a duniya misali ne a kansa ko eh, ku je ku tambayi shugaban can zai gaya musu halin da shi. da haka sai malam yake cewa Allah ya bayyana sai ya nuna musu wato irin nasarar da ya ba su a yakin bada ya ce ce wal ayatu wannan ayan fi shuhada'i uhud ta sauka ne akan waɗanda suke mutuwa a yakin uhud kun ga maganar nan kai yi ko wakila wasu kuma suka ce nazalat fi shuhada'i bi iri ma'una wasu kuma suka ce ta sauka ne akan waɗanda suke mutuwar shahada a yakin ma'una amma kun ga su ba yaki suka yi ba kawanya aka yi musu aka yi musu ta'addanci to a ƙarƙashin matsalolin da za mu tattauna insha Allah wa nan shine ina matsayin waɗanda aka yi musu kisan jilla kisan ɗan ta'adda su farma gari su karkashe mutane ina matsayinsu su ma mutuwar shahada suka yi ko ba mutuwar shahada ba za mu ji a karkashin wannan amma ku riƙe mana wannan waɗannan da aka kashe su a biru ma'una alaran momi ne saba'in kawai aka yi musu zobe aka kashe su kaga su ba a yaƙi ba ne ko amma dai waɗanda suka kashe su makiya ne wakila wasu kuma suka ce bal a'a ayoyin ba wai iya akan waɗannan kawai ne ka sauka ba hiya ammatun fi jami'i shuhada duk wanda ya mutuwar shahada ko to ayar akan shi ta sauka da haka in akwai waɗanda za su mutuwar shahada a zamanin ka to su ma za su samu wannan darajar cewa ba matattu ba ne gama garin matattu rayayyu ne amma a wajen ubangiji rayuwa irin wanda kai ba san shi ba to sai ma ya fara kawo wato hadisan da suka zo suna bayani game da sababin saukar hadisi na farko yake wa fi musannad abi dauda bi isnadin sahih hadisin ya zo a cikin sunan na imam abu Dawud. abu Dawud namu dai ne littafin sunan ah, an ibn abbas qala daga abdullahi dan abbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ya da amsa Allah tabbata gare shi yace lamma usiba ikhwanukum bi uhud yayin da aka kashe ƴan uwanku a yakin uhud sune zuwa muka ce su hamza da sauran abokan da aka kashe nashi suka yi mutuwar shahada sama da shahidi saba'in Allah ya kara musu yadda ja'ala Allahu arwahahum fi jawfi sai Allah ya sanya rayukansu a jikin wasu tsuntsaye farra taridu anharar janna wannan tsuntsun sai ya rinka zuwa an yi wato ƙoramar aljanna ta'kulu min simariha ya je ya ci daga albarkatun da ke cikin ainihin wato wannan ƙoramar wa ta'awi ila kanadila idan ta ci ta sha ta koshi sai tsuntsun ta tsaddai ta koma wani tukunya min zahabin tukunya ne na zinari mu'allaqatin fi zillil arsh wanda aka rataya a inuwar A nan ne za ta rinka rayuwa falamma wajadu tiba ma'kalihim yayin da suka ji daɗin irin rayuwar da suke yi na abin da ake ciyar da su wa mashrabihi, da abin da ake shayar da su wa maqilihim da wurin kwanciyar su qalu shine suka ce man yuballighu ikhwanana anna anna ahya'un fil janna nurzaqu sai waɗannan shuhada suka ce wai mu kam wane ne zai jibinci al'amarin zuwa duniya ya ba da labarin halin da muke ciki wa ‘yan uwanmu da ba samu wannan darajar ba waye zai je ba su labari cewa ga mu muna rayuwa a cikin aljanna muna cin arziki ka yi tunanin a samu wani daga ƙauyenku sai a ce ya samu ya je ƙasashen nan da ake ganin sun samu duniya ba ka ganin idan akwai wani ɗan uwanka da ya je umara in ya kirawo ka daga umara ya kake zai ke bada labari cewa kai wanda ka zo ka ga duniya a nan to wannan a duniya ma fa nan ba to ina ga wanda aka kai shi aljanna ai shi zai kusan a ji labarin shi ne sai wa zai ba ƴan uwanmu labari a duniya hannun da muke ciki li Allah ya zahadu fil jihad saboda kada su kasa a gwiwa wajen shiga sahun gaba sun za a je jihadi wala tankulu anil har wallahi sannan kuma kada ku wato baya baya wajen zuwa yaki to da yi wannan tambayar fa qala Allah subhanahu Allah da kanshi mabuwayin mabuwayin sarki sai ce ana uballighukum ankum ni ne zan ba su na dauki wannan ragamar qala sakamakon haka ne fa anzala Allah sai Allah ya saukar da wannan aya wala ta saba na laifin na kuɗi yau ta zilla ya muwa da kuma ɗan uwan shi da muka karanta su ba bakara kun ji wannan ko warawa fi ibnu makhlad bari kuma ku ji wani kissa daga cikin dalilan da ta sa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi baqi dan makhlad ya ruwaki wannan kissa ta hanyar Jabiru kan Abdullah sabon manzon Allah kowa ya san Jabiru ko dan gidan sahabi abdullahi dan haram wani sahabi ne wanda shi ma yana daga cikin waɗannan shuhada a uhud shi ma anan yayi mutuwa shahada shi da zai fita aka ce daren da wato washe garin za a tafi jihadi sai ya kwanta bacci yana kwanciya sai Allah ya sa mishi wato mafarki a cikin wani bacci mai nauyi farko farkon baccin sai ya fafarkin gashi har fita yakin ka abinda mutum ya kwana da shi yace yana ganin sun fara yaki sai ga an kashe shi kawai sai ya farka shine sai jikin shi sai ya mutu sai dai tado wannan yaron jabiru da zai ba mu labarin nan sai ya tado shi ya zaunar da shi aka ce lokacin jabiru bai wuce kan shekara goma sha wani abu ba sha biyar sha shida sha bakwai jama'a na fahimta ba za su samu mutuwar shahada farko-farko a yakin nan da haka ina da wasiyoyi zan karanta maka su ka rike su daga cikin wasiyar yake inna alayya daini faqdi ana jina ba su suka ba su suka nan sun koma kanka ka biya su saboda kun san kamar yadda za mu zo mu cikin masai da za a tattauna duk wanda ya mutu da bashi to ba zai sha ba a kabari wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ya faɗi darajar mutuwar shahada manzan Allah ya ce duk wanda ya mutuwar shahada ya tsira duk abin da yawa Allah to ya sha bayan annabi ya gama wannan karatun har ya tafi aka ce sai ya fito a gurguje yake da ma ku dawo karatu ya ƙaru. menene karatun ya ce duk wanda ya mutuwar shahada ya tsira daga duk abin da wa Allah ya ce amma banda abu daya shine in ya mutu da bashi ka duba girman mutuwar shahada amma in mutum ya mutu da bashi manzo Allah ya ce wallahi bai tsira ba yace illa shay'i amma banda in ya mutu da bashi fa inna jibrila akhbarani anifan yanzu nan jibrilu ya zo ya kara mu wannan karatu ka ji hadarin bashi sa in ka san ana bin ka bashi wallahi ya biye da ka yi kaje ka biya ka raba kanka da bashi shahidi ma ka ji ba zai sha ba barantana kila kai da ba za ka shahada ba kuma barantana kai da wataƙila magadanka su rububin su raba gadon dukiyarka za su yi ba ba wai ta kai za su yi ba na taba ba mu wani labari a cikin wasu darussanmu wani mai dukiya ne ya je ya siyo bashi wajen abokin shi da babban ɗan shi saboda ya zama shaida bayan ya ci wannan bashin kuma Allah ya buɗa mashi ya arziki ya kuɗi daga jikani Allah ya mai rasuwa ku da ya rasu sai aka zo aka tara 'ya'yan shi da wannan wanda ainihin wato yake bin shi bashi da babban ɗan ya ce to wani shaida ne akan ina bin mahaifinku kuɗi kuɗi masu yawa buɗan bakin nan sai suka ce gaskiya su ba su yadda ba dan in suka biya wannan bashin to da me za su tsira bashin da ba su biya mishi ba ke da haka wani hali shi yake ciki a cikin kabari ba wani kuma an gane wannan kyau ko wannan shine halin da magadanka za su zamo game da kai in ka tafi sai sa Allah yake kowa yi wa kanshi walitanzur nafsun ma qaddamat li gani. kai me ka gabatarwa kanka ka tsaya kawai ka duba amma kana tunanin wani zai maka ko wallahi ka yi wa kanka Allah ya kyauta to a shayi Abdullahi dan haram sai ya zaunar da wannan dan abu na farko da ya ga mai yace inna alayya gaibi faqd akwai bashi a kaina ka jiya. bashi ya dawo kanka Jabiru a lokacin yace yaro dan karimi ne kake tunani dan shekara sha wani abu ana mai irin wannan wasiya kuma tsakar dare an taso shi yana bacci ko kuna fahimta yace amma dai haka na ji bayani yace sannan kuma sai mahaifina yace sannan kuma ga kannanka yan mata su tara na bar maka su ka kula da su ka kula da tarbiyyarsu ka tsare musu mutuncinsu har su girma duka auren da su ɗan shekara goma sha shida ile ko ana fita wannan yakin jabiru yake an fara yakin ba a je ko ina ba wallahi aka kashe mahaifina ya samu mutuwar shahada kamar yadda ya faɗa shi ne ce gaba da ba da labari yake kai ga wata kanwan shi ta zo ta ɗauke shi akan abin hawa aka kai su makabatar bakiya daga baya manzo Allah ya zo ya shela yake duk wanda ya samu wannan mutuwar shahada kuma ya shi inda kuka kashe shi saboda shi wanda ya mutuwar fagen yaki to daidai inda ya faɗi ya kwanta nan ne kabari shi ba a kai shi ko ina da aka kowa a haɗa raniya inda ya kwanta abin ne shi a sai yasa bukan san da aka bubbunne su a warwatsa suke da aka ga ba layi zafi ba a yawwa daga baya ne da aka yi wani ruwan sama mamako ya rinka yi wato cin bukan shine aka sa aka kwashe su daga wannan kwarin kohot aka hau da su wannan tudun da a yau in ka je uhud kake ganin an kewaye ana ce ga shuhada wa uhud kuma an gane wannan ke ko ba wannan kabiyar za mu tattauna yanzu ba ina son ku gane labarin da jabiru zai bamu to kun dai ji halin mahaifin shi ko to shine sai jabiru ya ce bayan da aka dawo gida an gama wannan yakin mahaifina da zai da wanda aka kashe dan an rika hada mutane biyu an hada mahaifina da wani mutumi wanda ya ce ban ji daɗi ba daga baya wannan ruwan saman da ya ci kaburbukar jabiru ya ce shine sanadin da Allah ya sa na raba mahaifina da wannan wanda aka haɗa shi ya samu wajen ya shiga ba to me ya faru ya ce da na dawo yanzu sai na fara fahimtar abin da mahaifina ya min wasiya bayan kwana biyu sai ga sallama a kofar gida jabiru ya ce ina lekawa sai in ga wani to kai ya ya labarin gonanku kasan ina bin babanku bashi ashe uban ya mutu ya bar musu wani gona ne kwaya ɗaya to su waɗannan masu bashin sai suka sa wa gonan ido a yi marmaza a zo a raba musu jabiru ya shiga cikin tunani da tashin hankali ga kuma waɗannan kannan nashi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ta yi ruwa ga jabiru to daga nan ne inda tarihi labarin zai tashi a nan yace laqiya ni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama faqala ana cikin waɗannan kwanakin sai annabi ya zo ya haɗu da ni ya ganna a zaune munakkisan ya ce gabaki ɗaya na fita hayyaci na ba dole ba sannan muhtamman na yi tagumi alaman damuwa kultu ya rasulallah sai na ce ya manzan Allah istushi da aji dan manzan Allah ya ce mu haba da ne na ka na tagumi ina ce ya manzan Allah ba zai tagumi ba istushi da aji babana ya yi mutuwar shahada wata raka iyalan ya bar min kannai tara ‘yan mata kai in kana da yarinya mace kwaya ɗaya kana tarbiyyar ta kai kasan tarbiyyar ya mace musamman gaji za a yi sallar nan ko ya ce fa nan su na shi ba wai ‘ya'yan shi ba ne ƙanni ne sannan kuma su tara mun yi wa mata karatu akan wannan kabiyar jabiru a darasinsu da muka yi wannan makon da ya gabata da muka zo muna tattauna dalilan da ke nuna cewa wajibi mace ta yi wa mijinta hidima a gidan aure Don jajirin nan bayan kwana biyu bayan abin da ya faru ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gashi da sabon kaya da turaren angwanci a jiki annabi ya ce a jabiru kayan aure ne sai manzo Allah na yi aure manzo Allah ya ce wata iri ka aura bikran am ba, budurwa ko bazawara yace ya manzo Allah ban yi ba wallahi wata bazawara na samu na aura annabi yace da ruwa kana yaranka da kai madadin ka nemi irinka yar yarinya ku rinka wasan taimo taimo tare kuna jin dadin ku amma tsohuwa ba za ku jiri ba za ku iya wasan nan ba ha wa tula'iba wa tadhakuha wa tadhaku kana maka dariya tana maka sai jabiru yace gaskiya ne ni ma nayi tunanin a wuri budurwa amma kuma akwai dalili ne ya manzan Allah kannan nan nawa guda tara idan na auro mutu yarinya ɗanya irinsu ya kake ganin zaman gida aure <laughs> sai mu Allah ce eh Jabiru lalle ko yi tunani Shi ne na nemo dattijuwa wacce za ta taya ni kula da tarbiyyarsu? kun ga hikimar shi ko to nan ne sai muka ce musu kun ga yanzu wannan ya nuna ashe daga cikin abin da yake akan mata aure shine ta zo ta yi wa mijinta hidima don ka ji dalilin jabiru ma na aurenta don ta yi mishi hidima ne kuma hidiman ma na kannin shi ba ma na ƴaƴan shi ba to ina kuma ga ƴaƴan miji to wancan karatun ku je ku tambaye matan ku za su gaya jama'a an gane wannan da kyau ko to me ya faru shine ke ce ya manzan Allah mahaifina ya rasu ya bar mini iyalan wa alaihi dainun ya bar mini a iyali kuma ya bar bashi wanda yake ni zan biya fa qala to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ala ubashiruka bima lati allahu azza wa jalla bihi abaka to bari in kwantar maka hankali da abinda ya faru da mahaifinka da ya rasu kake ta kai sannan kuma waɗannan matsalolin da kake ya mutu ya bar maka su za mu warware maka su da izinin Allah mu fara da mahaifinka kultu sai jabiru ya ce nace bala ya rasulallah ya manzan Allah abin labari fala manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma iya karisawa kuwa na ga lokaci yayi <laughs> mu kara minti biyar ko to bari mu karasa fa qala jabiru yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna Allah ahya abaka wa kallamahu tifahan yace Allah madaukakin sarki bayan mutuwan mahaifinka ya raya shi sai ya ajiye shi gaba da gaba suka yi magana Zama mun gano wannan da kyau ko wa ma kallama ahadan qattu illa min wara'i hijab Allah bai taɓa yin magana da wani gaba da gaba ba sai mahaifinka duk wanda Allah ya magana da shi to sai dai ta bayan wani shamaki kuma mun san wannan da ko wala annabawa wala manzanni hatta annabi Musa min wara'i hijab kuma an gano wannan shi kanshi manzon Allah da ya je Isra'i da Mi'raji da ya dawo aka ce hal ra'aita rabbana kaga ubangijinmu yace an na ra'aitu nurun ra'aitu yace wane mutum na je ga haske kuma wannan hasken shine ya sha makance tsakanin Allah da halifin shi da haka hasken kawai na gani zama an gane wannan da ke ko sai dai da yake manzan Allah shi kuma ya fi kowa Allah ya zo wa manzan Allah da kanshi a cikin mafarki da haka mafarki manzan Allah ya ga Allah yau mun aka, da haka kare bi mahaifinka Allah ya taba ajiyewa gaba da gaba suka yi magana Allah bai taba wani ba sai mahaifinka kaga yanzu damuwa an kashe mahaifin shi yanzu zai ragu ya ta ashe gara ma da ya tafi <laughs> to ba kuma san haka ba tukuna bari sai kun ji abin da za su tattauna fa qala lahu sai Allah madaukakin sarki cewa Abdullahi dan Haram ya abdi ya kai bawa na tamanna u'tika na ba baka daman ka nemi duk abin da kake so ni ko zan maka fa qala ai Abdullahi na jin haka sai ce ya rabbi ya Allah faruddani ila duniya ina nema a mai da ni duniya fa uku tala fi kasaniyatan in sake zuwa wani yakin a ƙara kashe ni saboda ne saboda ƙara dawowa gaban ka mutu gaba da hira <laughs> ya ji daɗin tattaunawa da Allah wane mutum fa qala rabb anan ne sai Allah ya ce ta tabaraka wa ta'ala wanda albarkatun sunansa sun yawaita innahu qad sabaqa minni annahum ilayha la yarji'un yace ayya wannan kam na riga na yi alƙawari na ce duk wanda ya mutu a cikin al'umma annabi muhammad ba zai dawo duniya ba ba don wannan ba da hakan zan maka da haka tunda wannan na yi alkawarin ba zan yi ba ka nemi wani abu ƙala sai ce to ya Allah ya rab fa ablig man wara'i a baiwa 'yan baya labarin irin rayuwar da muke yi idan muka yi mutuwar shahada fa anzalallahu azza wa jalla shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ya ayyuhal ladina amanu la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat can kuma na surata ali imran wala tahsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwat kun ji wannan hadisin kenan dan kuma masu albarka lokacin namu ya kawo jiki yanzu muka fara jin daga cikin dalilan sababu nuzul din sauran abubuwan da zamu faɗi akan wannan ayan sai Allah ya kai mu gobe wannan hadisi kamar da muka ji shi al-imamu at-tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in sa haka al-imamu ibnu majah a cikin sunan ɗinsa kuma tirmidhi yace hadithun hasanun garib ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya samu dai jama'a musulmi mune wa kowa fatan alkhairi Allah ubangiji ya kara mana rayuwa masu albarka Allah ubangiji ya kai mu gobe lafiya wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am na'am suka kashe mashi makaranta na a banu lifiyan an fahimta ko banu lifiyan idan ana ce kabilan mudar kabila ce mai faɗi to waɗannan ɓangarorin cikinsu ina fata gani kamar misali yanzu a zo za a yi magana game da waɗanda suka yi yakin zangon katar an fahimta ko sai a zo a ce maka katafawa saka katafawa suna da faɗi akwai katafawan kaciya akwai katafawan zangon katar ɗin an fahimta ko akwai na ko misali yau akwai yan kwai to irin haka haka to kagan aka ce yan kwai ko yan zanfa ka tafi ce wannan yaƙi amma sai wani zai ce katafawa ne kaga umumin ya faɗa to shi ne irin haka insha Allah na'am to akwai wani dan uwa da yayi tambaya muka ce insha Allah kila muka zo za mu saka cikin wannan duk da a farko ya kamata mu tattauna game da bayani da muka yi a jiya wajen ayoyin Isra'ilu bi sabri wa sala cewa idan Allah madaukakin sarki ya taɓa gwada wa mutum wani abu na karama shin in ya zo shi zai yi addu'a yana iya hasaso wannan karaman a zuciya shi ma ya roƙi Allah da shi kamar yadda muka ce in mutum ya taɓa yin wani aiki na neman kusanci ga Allah yana iya tawassuli da shi ko kamar kai wani abu na da'a sai ka ce ya Allah na taɓa yi wa mahaifiyata kaza da last card ina a duniya ni kaina kuma ina bukata in na yi ne domin biyayya gare ka ya Allah da kuma girmama iyaye ka biya min ni ma bukata to in dan Allah kai sai bukatar ka ya biya ko ka ce ya Allah na taɓa yin abu kaza na da'a gare ka idan nayi ne domin neman lada a wajenka kuma domin fuskanka ka ka biya min bukata na kaza Allah zai maka haka in ka taɓa barin wani sabon Allah kamar shi ma yadda muka ce ka taɓa samun daman ka saci dukiyar mutum ka fasa saboda tsoron Allah ka taɓa samun daman zina da wata yarinya ka fasa saboda tsoron Allah ka taɓa samun daman shaye-shaye ko giya ko kayan maye ka bari saboda tsoron Allah shi ma sai ka ce ya Allah akwai ran da muka taɓa zuwa club ga 'yan mata kowa ya ɗauki nashi ni sai na tuna girman al'amarinka sai na fita na dawo ina ta istighfari ya Allah in na fasa wannan fasikanci ne domin ka ya Allah ni ma bukata na kaza ka biya min Allah zai biya maka inda gaske ne jama'a mun gane ko to shi abin da yake cewa yanzu wata kama karama ce ta faru sadda za ka yi addu'a sai ka rinka tuna wannan karaman don ya ƙara sa maka zikirin Allah a zuciyarka in ka haka ka yi daidai shi ma babu laifi alal misali Allah ya taɓa kawo maka wani miracle assistant kila ka zo tsallaka titi wata rana ashe wani ƙaton mota zai yi overtaking akan speed lane ka je tsakiyar titi sai ka hango shi kawai sai ka ɗauke numfashi kai dai baka ankara ba kawai ka dai ganka a gefen titi ne ana maka titi ta, kuma ba abin da ko kurmuna babu sai da ka farka sai kake tunanin wai me ya faru ne ma kaga wannan dauki ne daga wa daga Allah ko to sai ka ce ya Allah wannan irin daukin da ka kawo min dan na san da zan fita a gida ranar na ce bismillah tawakkaltu ala Allah manzo Allah yake kuma duk wanda ya wannan zikirin har ya je ya dawo Allah zai tsare shi babu wani shekanin da zai iya yin wato cutar da shi to wata rana sai ka zo za ka yi addu'a sai ka tuna wannan miracle ɗin da ya faru sai ka ƙara girmama al'amarin Allah sai ka ƙara jagewa da addu'a shin haka daidai ne daidai ne kwarai da gaske jama'a an wannan da kyau ko to wannan bawan Allah da ya tambaya ina fatan in ya ji wannan sako zai ga amsan tambayar ta insha Allah dan uwa masu albarka sai Allah ya kai mu gobe